القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya yan uwa barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na alhaji mu'azu da ke kan wannan layi na alhaji mu'azu a nan tudun jikon a zaria ma haɗu ci gaba da karanta littafinmu mai albarka muhtasar siratul rasul sallallahu alaihi wa sallam littafin babban malami shekul islam muhammad bin abdul wakab taimimi annajari malamin da aka haifa shekara da 1115 ya rasu da shida, muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama Allah ta'ala ya gafarta masa in ba ku manta ba a karatunmu na makon da ya gabata mun yi karatu ne dangane da wato abin da ya shafi kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi jashi, ila najashi ko umma habiba wannan shine muka ci sannan ma fara karanta بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاء تطلب إرجاء المسلمين wannan mun yi karatu mai faɗi sai da muka karkare illa lokaci ya mana halin sa, mu samu daman fara da bayani dangane da shi ba ko yin bayani kan waɗansu gabbai masu muhimmanci so a yau daren talata Shirin da bakwai ga watan rabiu tsani hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1439 daidai da daren sha biyar ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin nan kar ku manta wannan gaba mai muhimmanci ba'su quraishin ila najashi tatlibu irja' al-muslimin lokacin da qurayshawan makka suka aika wasu jama'a ƙasan habasha zuwa wajen sarki najashi suna neman sarki najashi ya ba da ragowar musulmai da suka yi hijira suka je ƙasansa saboda su dawo da su garinsu na makka su walakanta su su ci zarafinsu su ta'addance su kun gane ko kare da muka ji abin da ya faru kuwa a lokacin da aka yi yakin badar Allah ta'ala ya ba ne nasara burbushin kafirai aka lallata kafirai yakin badar ya zanto shine gada da ya rabe tsakanin wato dukkanin hayaniyan kafirai da kuma ƙarfi na addinin musulunci yakin badar da aka yi ya samar ma musulmai da ƙarfi ya ba musulmai bawa matuka shi ya karya lakon kafircin duniya a wancan lokaci yakin badar shine ya zama dalilin ɗaukakan al'umman musulmai a wancan lokaci mun gane wannan da kyau dama ubangiji ta'ala kan haka ya samar da yakin badar ɗin yana bukatun ya hukunta wani al'amari wanda ya kaddarce ya hukunta wa ya idu kuma Allah ku ihda ta'ifata ne an daga lakum wa tawattuna anna gaira za ta shaukata ta kunu lakum wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabir al-kafirin ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم wa yuthabbita bihi al-aqdam id yu'ira buka ila al-mala'ikati anni ma'akum anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naqi واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب أتكلم أن آيوي سورة الأنفال الله تعالى ya faɗi alkawarin da ya yi wa al'umman musulmai na cewa zai ba su nasara musuluncin zai yi ƙarfi zai samu karɓuwa a duniya sannan Allah zai karya lagon kafirai yasa lokacin da aka haɗu sai su mummunai suka kummace su haɗu da runduna wacce take ɗauke da dukiya domin a yakin badar rundunoni ne guda biyu akwai runduna wacce take ɗauke da makamai rundunar su abu jihar akwai kuma rundunar da take ɗauke da dukiya to sai suka fi so a ce sun haɗu da rundunar da take ɗauke da dukiya ba mai makaman ba Allah ta'ala ce shi kuma ya fi so a haɗu da runduna mai makami don a nan ne za a kawo karken kafurci Allah yana son ya yanke ya kawo karken kafurci ya yanke kafurci kas a neme shi a rasa to bayan ko an yi wannan haɗuwa da izinin Allah mummune ba su shirya wa yaƙi ba kawai sai abin ya zo aka zo aka yi wannan haɗuwa Allah ta'ala ya ba mummune nasara aka yi biji da kafirai al'amari ya kai ga hatta lullumi da bacci da gyangyaɗi Allah ta'ala ya raka sakowa mummunai saboda nasuwa ba wani abu na tashin hankali dangane da abin da ya shafi mummunai bayan an kammala yakin badar aka kashe arna saba'in aka kama saba'in a matsayin kamammin yaki sai kafirai suka dawo garinsu na makka a wancan lokaci sai suka zauna yaya za su su ɗauki fansan abin da aka rasa masu sai suka ce ba su da wata hanya da za su iya cimma wanda nan manufa ta su ta ɗaukan fansa ta ramuwa kan abin da aka yi masu a badar sai su amfani da musulman da suka bar makka suka tafi ƙasan habasha da manufan gudun hijira su je su samu rago wanda ba su tafi madina ba kuma ba su dawo makka ba su je su cin masu a can sai su yaudari sarkin habasha ya ɗauko waɗannan mutane sai ya ba su sai ya ba kafiran makka su in suka zo da su sai su bi su ɗaya bayan ɗaya su yi musu kisan bumbuke shine babban manufansu kan haka suka tura mutane uku kamar yadda muka ci a wata ruwayar suka tura mutane guda biyu akwai amrubnu la'as akwai ammar tubnul walid suka hada musu maɗuɗin dukiya a wata ruwaya suka hada musu fatu suka ce ku je ƙasan habasha wajen sarki na jashi ku nemi ya ba ku waɗannan mutane ku nuna mashi waɗannan yara da suka gudo ƙasanka kangararru ne sun bar addinin iyayensu to ne fa suka je suka nemi ganin sarki a lokacin da suka je suka shiga fada wajen wato sarkin habasha suka fara gabatar masa da bayanai suka yi masa bayanin cewa lalle waɗannan yara wato farko dai suka fara gaishe shi da cewa ƙaununa laka nasu huna jama'anmu na makka suna gaishe ka sun ce mu isas masu da saƙon gaisuwa gare ka sun aiko mu ne mu tafi wato sun aiko mu mu koma da yaran mu gane ko ina ba za mu yi sun aiko mu da cewa sun aiko mu wurinka babban manufansu shine ka ba mu yara mu daga makka da suka dawo ƙasanka in sun ce yaran suna nufin musulmai cikin matasa da mata waɗanda suka baro garin makka suka dawo nan ƙasan habasha mun fahimta da kyau ko sun ce ka ba musu ina fatan mun gani kafin nan kuma suna jan hankalinka ka yi taka tsantsan da waɗannan mutane domin su waɗannan mutane wasu jama'a ne da suka bi wani mutum makareci shi wannan mutum makaryaci ya bayyana a cikinmu yana cewa wai shi dan sakon Allah ne kuma a cikinmu ba waɗanda suka bi shi sai wawaye mu bayan sun bi shi din mun matsa musu nan ba mun takura musu, mun sa su a wani lungu muka kai ga cewa ba ma siya su? ba ma siya masu muka takura musu muka sanya musu takunkumi a ƙarke yunwa ta shiga kashe su da kishi da suka ji tsanani shine shi wannan mutum makareci suna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaburat kalimatun takhruju min afwahihim fi yaquluna illa kadiba gane ko suka ce da ya ji matsi shi annabi Muhammad kenan suke nufi shine sai ya aiko dan ammansa waye dan ammansa eh Ja'far ma'ana sai ya aiko Ja'far da randanansa su zo garinka to mu gashi mun zo muna so mu ga mu wadatar da kai daga sharrin su in ka basu a nan wurin suka miƙe kafa sai sun zama maka fitina da sharri nan gaba to muna so mun taho ne don mu taka musu birki inda za a gane waɗannan mutane tsakera ne ya cancanci ka ɗauke su tsam ka ba mu su don mu tafi da su makka ka kuma mummunan manufarsu in sun je da su makka so suke su su kashe su inda za a gane haka cewa waɗannan yara ba su da ladabi in sun shigo fadaka ba za su duka maka ba ba za su yi masu juda ba ba za su gaishe ka da irin gaisuwan da ake maka ba kai a matsayinka na sarkin gari saboda suna kyaman addininka to da najashi ya ji haka sai ga kafin ya yanke hukunci ya kamata ya kira su masu ja'far akwai hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana hani da ɗaukan mataki bayan ka ji zance daga wani ɓangare kafin ka ji da ɗayan ɓangaren. duk lokacin da za ka yi alƙalanci za ka yi jujin na wani abu na wani kes to in mutum ɗaya ya faɗa maka da maganar ɓangaren, to ya kamata ka abin da ake kira balas ka ji daga nan kuma sannan ka ɗauko ma daga ne to shi kenan sai ka yi balansin abubuwa ka iya yin adalci a lokacin amma daga zaran ka ji daga mutum ɗaya shi kenan sai ka ɗauka ka yi hukunci to mutum zai waye gari ya yi nadama kun ga ɗaya cikin annabawan Allah annabi Dawud haka ya faru da shi wani ya kawo mashi ƙara kawai inna ka za a kila ku tisun tsuna na na'aja waliya na'ajatun waqida shi ke sai sai sai sai sai ce sai inna ka za a kila ku tisun tsuna na na'aja waliya wa waqida fa qala akwai ne wa asani fil kitab qala laqad ka bi su'ali nahjatika ila ni adih wa inna kaseeran min al khulaqa ila yabqi ba'dhum ila ba'din illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum inna hadha akhi wannan dan uwan nawa lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da raku ko yana da shanu yana da 'yan maruka ɗari da casa'in a wato casa'in da tara lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da shanu casa'in da tara waliya na'jatun waqida ni ko ina da saniya kwara daya shikenan fa qala aqtilniha sai ce ka hada man dayan ka ni nawa ya zama da kai ka hakura ku gane ku kuma wa'azani bil khitab ya matsa man wajen magana ya matsa man har sai da ya kwace man ya sanuwa na ya hada na shi ya zama ɗari ni kuma na tashi a tutan babu to madadin annabi dawud ya ji daga shi yadda da ake kara wanda aka ce mai shanu casa'in da tara maimakon ya ce to kai me ya faru sai yanke hukunci ya ce laƙada zalamaka bi su'alin na ya tuka ila ne a ya zalunce ka dama haka su masu yan kasuwan nan suke yi inda kasiran min al-khulafa la yabghi ba'dhum ila ba'din illal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum mun gane jama'a da kyau wa daga baya sai ya ankara Allah ya ankara da shi wa banna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raka'a wa anaba faghfarna lahu dhalik daga baya sai aka dawo gafarta masa wato kullum a kawo maka hukunci in ka ji daga nan ya kamata ka ji ma daga mina daga ɗaya fatina da in ba ka ba za ka iya gane komai ba za ka iya adalci ba haka ake so ya rika faruwa a fada haka ake so ya rika faruwa a kowane majalisa a duk inda za a yi wani hukunci in an ji daga nan to kuma ya kamata a yi a ji daga nan da da Allah mun gane ko to abin da na ja shi yayi kenan lokacin da suka gama bayanin su ta su su amrukun al'as wakilan qurayshawa suka yi damejin jakadun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kasan Habasha suka yi damejin su suka nuna mutanen banza ne ake rani garin rudi abu na farko da na jashi ya fara yi shi ne sai sa aka kira su in ne ko ya ce a ce a kira su ja'afar da jama'arsa waɗanda suka zo ƙasan habashi iyalin ma'aikin Allah kenan jama'arsa nan da nan sai ga ja'afar bin abi talibin ya zo yana zuwa ja'afar sai ya ɗaga muryarsa ya ɗaga murya a yadda da za ka shiga fada yana cewa ya ta'adinu alaika hizbullah ya daga muryarsa rindinan Allah tana neman ka ba ta dama ta shigo da jashi ya ce ku umarci a sa'iha muruka da sa'iha lafazin a sa'iku na nufin mutum mai shela ku umarci wancan mai shela mai daga murya ku ce masa ya maimaita abin da ya faɗa to sai aka cewa wa jafar maimaita jafar ya kara cewa yastadinu alayka shikrullah rindinan Allah tana neman ka ba ta dama ta shigo kun gaide ko to dai faɗa haka ne sai shi na tashi ya ce to ku ba shi dama a yi masa iso a shigo da shi to da ya shigo shi da jama'arsa suka shigo fada kawai a tsaye sai ba su fadi sun yi sujuda ba tambayan farko da na jashi ya fara wa Jafar da ma'asta. Ya ce me ya hana ku ku yi man sujuda ma mana'akum an tasjudu li me ya hana ba ku yi man sujuda ba dama kun san su waɗancan ƴan kazajin sun ce yayin su shigo ba za su yi ma sujuda ba to sai gashi ba su yi ba ce me ya hana shi sa nan wurin yake nuna maka in akwai wani abu da ya kamata wani ya yi maka na girmamawa ko kambabawa ko kyautatawa sai ka gafe yi ba to ba tsora zargin shi za ka yi ba sai ka tambaye shi ci ba Allah mun gano nan da kyau abinda na ja shi yake nan da ya gaba ba duka masa ba sai bai kasa a gwiwa ba ya ce me yasa ba ku yi juda ba Jafar ba da ansa ya ce sanni dai kadai mune yin su juda ne ga Allahn da ya halitta ka ya halitta mulkin ka. wannan nau'in gaisuwa na ƙurfane da dukawa da yin sujuda muna yi ne a da lokacin muna bautawa gumaka amma a lokacin da Allah ta'ala ya aiko mana wani ba annabi mai gaskiyan gaske sai ya umurce mu mu yin gaisuwa ta addinin musulunci wanda Allah ta'ala ya yarda da ita ita ce gaisuwa ta assalamu alaikum wa rahmatullah ita ce gaisuwan yan aljanna ka kalli wannan ji wannan balo-balo ke. gada ka kawai ya faɗa ke kenan kaga wannan ka kalla ja'far cewa irin wannan dukawa da ake yi har kwanan gobe ka zo za a gaishe da wani ka duka wannan ba ba ba addinin musulunci ya karantar da wannan ba al'ada ne kawai da gargajiya al'ada ce da gargajiya kadai in ba haka ba musulunci ya karantar da sallama ne ku je ku karanta sunan na limamu turmudi za ku ji hadisin anas hadisin anas Dan malik anas Dan malik yace ya rasulullah wani mutum sai ya hadu da wani mutum a cikin mu yalqa rajulu akhahu yalqa rajulu minna akhahu wani mutum cikin mu sai ya hadu da ran uwansa ko hadu da wani babban sa wani na kaba da shi zai duka masa zai yi masa kaza Ya yace a a yace a yan hanila ku zai duka masa annabi yace la ba yadda ya duka masa ba sai ya ce to zai masa musafa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na hadisi ne karara al-imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa hadisi ne ingantacce ɗayan mu zai haɗu da ɗaya ya haɗu da baban shi ya haɗu da sa ya haɗu da wani wanda ya fi shi to ya duka masa annabi ce ah. shi yasa kake ganin shehu usman bin fodiyo duk littattafansa san kafa suke cike suke ma kare suke da tsoratarwa dangane da gaisuwa irin na hausawa da sauran kabilun da suke biye da su shi ne mutum kawai sai ya zube ma wani kun gane jama'a da ma'ana da sauran kabilu waɗansu su kwanta wasu zauna wasu kuma su tukuna wajen gaisuwa shi usman bin fodiyo ya ce in ka ɗan yi ingina ya ka ɗan kukar da kanka shi usman ya ce ka yi haram in ka kai ga ka duka sosai har sai da ka yi amfani da gwiwowinka ka tukuna sosai ya ce to wannan kuma kayan shirka ku je karanta littafin bayanu bid'i shaytaniyya allati ahdatha an-nasu fi abwab milal muhammadiyya littafin shekul wato sheku usman bin hudi tagammadahu Allah bi rahmatihi gani jama'a da ba wani da ya zo ka a shan kuma dan godiyo shi ma kuma ba san zuciya ne ba ka ji hadisi ka ji hadisi ka je ka karanta musnad na Imam Ahmad nan kasa zai karanta littafin at-tartib wa za a ga hadisi gashi nan garai garai hadisi ne sharjar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan an sami wani rikitaccen rasumi ya ya rikice a garin Madina ya hana kowa sakat ya hana masu gidan ba su shiga gidan aka yi bayan ma'aikin Allah aka kira shi da ya zo shi ya shiga gidan rakumin ya saranda yana kan ma'aikin Allah ya zubta gwiwar shi na gaba ya duka annabi ya matsa kusa da shi yana shafa wannan raƙumin yana shafa wannan raƙumin can sai ga ma'aikin Allah yana magana da wannan raƙumi don baki da baki ma'aikin Allah yana faɗa raƙumi na bashi amsa raƙumi na faɗa ma'aikin Allah na bashi amsa ana magana na baka da baka tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da raƙumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an gama sai su jama'a suka yi tattara kansu suka ce ba mu da ladabi ba mu da girma ma'aikin Allah raƙumi dabba da ya ga ma'aikin Allah sai ya duka muku in yana tsaye sai ya mika mashi hannu ya mika mana hannu mai musafaha ba bama kuma saburfani ya kamata mu gyara mu ji tsoron Allah mu gyara wannan sai sahabbai nan da aka dunguma aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana zuwa ma'aikin Allah na tsaye duk sai aka tibi aka duka ana dukawa madadin ma'aikin Allah ya farin ciki an mazala da biya an girmama shi sai ga ya bata ran shi sai ya hada rai sai idaniyarsa suka canza suka kada suka yi jajator nan goshinsa kan fata ta shiga tattarewa fuska shi gaba ɗaya ta canza ya hankali ya tashi ya yi fushi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam budan bakin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke da wuya sai faɗi wannan shahararren hadisi da mafi yawanci akan kawo shi ba ta da ambata sababul wurin shi ba yace da aji ce zai yiwu da zai yi wuna ce ma wani mutum laukuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zai yi wuna ce ma wani mutum ya ma wani mutum sujuda to da mace ce zan ce cewa mijinta amma ba zai yi ba lau lau amura ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha Ga zai yi a ce in ce ma wani mutum ya sujuda to da zai ce mace ta yi wa miji amma ba zai yiwu ba lau ba zai yiwu ba mun gane jama'a da kyau ba zai yiwu ba yana nan al'imamu Ahmad dan Hanbal ya fitta hadisin cikin Musnad al'imamu Ibn Mundir shi ma ya ambaci hadisin a cikin littafin at-targhib wa ba kuma hadisi ne ingantacce alhamdulillah kaga hadisan nan guda biyu sun isa hujja ga wancan cikin sunan na imamu turmudi ga wannan hadisin kun gane ko ta maganganun malamai na kritik akan hana gurfani da duke ka duka yi yana tsaye da yawa za ka yi yana zaune ka zauna da aiduro saboda don ku bi ne. sai za ku yi bi tahiyatin fa hayyu bi min ha aw duwa lokacin da aka yi mako wata gaisuwa Allah ce to ku rama ku yi irin wacce aka yi mako, ko ma sama da wacce aka yi mako. lokacin da ka duka ba wani shi yana so sai yi daidai da naka kamar da Allah ya ce to kaga dole shi ma zai duka kenan ko ya yi in ka duka ya duka da iduro ko in kuma yana so ya sama da taka tunda Allah ya ce awu awu ko ko faruddu menene fa hayyu bi ahsana minha aw duwa bi ahsana minha kaga ahsana min dukawa shine kwartawa kun gane da kyau to ban ba zai balansan ba ba za a fahimci abin ba da aka gaiso musulunci ne an ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam rahmatullah wa barakatuh kai a hakan ke an ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam rahmatullah kai a hakan ke an ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum kai a misali hake to Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya da tadda to kun ji suka ce mu ga Allah za mu duka ina fatan mun gano wannan da kyau tun daga nan da najashi ya ji irin wannan karfin halin sai gano cewa kai mutanen nan abin da suke ɗauki da shi gaskiya ne domin wani lokaci kana babban mutum kana jagora ka ji an tsage gaskiya a gabanka to yana nuna wannan mutum akwai abin da ya taka ya take gaskiya don ka ga yana ta rufa rufa san bai da gaskiya amma Ja'far ya tsage gaskiyarsa ba ta da jin tsoro ba wannan sai isas da wata wani sako a cikin zuciyar na Najashi kan cewa lallai abin da Ja'far da jama'arsa suke ɗauke da shi gaskiya ce tsantsa kun gane ko ya kuma gano cewa abin nan da suka faɗa yana cikin attaura da injila to a nan ne sai najashi ya ce a cikin kuwa ya ɗazu kafin ku shigo na je na daga murya sai jafar ya ce ni ne nan nike daga wannan murya najashi ya ce to yi magana kai jafar to a nan ne najashi ya ce to a nan ne jafar sai yake cewa najashi kasancewa kai wani sarki ne ko kai sarki ne shi ko sarki bai cancanci a tsawaita zance a gabansa ba rike wannan da kyau ka je wata lokaci ka je bada kai ta zuba kai ta tsuku magana kaɗan ake kuma sarki bai dace a faɗi wata magana wacce take kunshe da harkar zalunci a gabansa ba duk wani abu na rashin gaskiya da zalunci bai dace a faɗa gaban sarki ba kuma bai kamata a zalunci kowa a gaban sarki ba da wuri ne na yin adalci mun gane ko shi yasa yace wala zul zalunci ko kankani bai yi macin da ba da ba babu ba wato babu mutabaka tsakanin fada da zalunci ko dan kankani da aka bai dace a ce an yi zalunci ba kaga nan kan da garki ne hannunka mai sanda ne yake sai ce ni ina so ka bani dama in ba waɗancan jama'an namu waɗancan ‘yan uwanmu na jini da suka zo daga makka dan suka nemi ka ba su mu ina so ka bani dama in ba su an sa kan zantuttukan da suka faɗa kun ga ne ko ɗaya ta yi su yi magana mai magana su yi magana su ce mu ce kun fahimta da kyau to a nan ne sai shi ja'far ya fara magana ja'far ya ce bayan najashi ya ba shi dama ja'far sai ya ce a tambayi su amru ibn al shin mu bayi ne ko ‘ya'ya ne sanda muke maka kafin mu dawo ƙasanka in mu bayi ne muka kuto daga masu mu to a kama mu a maishe mu zuwa ga masu mu mun yadda to amru ibn da aka tambaye shi wannan tambaya sai ce a a bal ahrarun kiram ‘ya'ya ne ba bayi ne ba ba su gudo sun ba kowa ba tambaya ta biyu Ja'far yace Najashi ya tambayi Amr ibn al-As shin wai kafin mu baro Makka mu taho nan ƙasan Habasha mun zubda jinin wani ne ake neman mu koma garin Makka dan ai mana kisas ai ramuwar gayya a kanmu Amr ibn as yace la wala kafara, ko bugon jini ba ku zubda ba tambaya ta uku Ja'far ya cewa na jashi a tambayin mana waɗannan wakilai na Qurayshawa su Amr ibn al-As shin don Allah mun karɓi dukiyar wani ne da zalunci ko da wannan ko da damfara ko kuma mun ci bashi ba mu biya ba ake neman a tattara mu a koma da mu Makka dan mu je mu biya bashin da muka ci Amr ibn al ya ce ko kwandala ko taro ba karba na wani ba to sai a nan ne da Najashi ya ga mutum waɗannan tambayoyi sai ya amfani da hankalinsa sai ya ce to ku su Amr ibn al me kuke nima da su dan me yasa kuka zo kuna cewa dole a baku su kuma da su me yasa sai ga shi Abu Ibn al zai bayanin dalili shi da yake so a ba su kuma ga ma zai yi ƙarya su babban dalilin su so suke yi a ba su su je su ne su kashe su to amma gashi bari ku ji abin da zai faɗa suka ce muna tare da su ne mu da su akan wani al'amari na bautan gumakan guda ɗaya akan addinin iyayenmu da kakanni gaba ɗaya gumaka ake bautawa Su suka kyale addinin iyaye da kakanni na gargajiya sai suka je suka bi wani mutum suka sabon addini wani mutum da ya zo musu da tana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam najashi ya ce to menene abin da suke a kai din nan ya waiga ya tambayi ja'far ya ce masa me kuke a kansa wa kuma kuka bi yi magana ka faɗa man gaskiya faɗa min irin nau'in addinin da aka ce kuna yi sabon addini kun kyale na iyaye kun koma wani sabon addini ko faɗa min sunan mutumin da kuka bi amma kuma ka faɗa min gaskiya in daina shi sai jafar ya ce dangane da tsohon addininmu da muka bari addinin shaidan ne addini ne na kafircewa Allah da bautatawa duwatsu da kuma da bishiyoyi da itatuwa da gumagumai amma addinin a sabon addinin da muka koma ma addinin Allah ne na musulunci wanda Allah ta'ala ya aiko mana annabi kuma ya turo annabin da littafi irin littafin annabi Isa dan Maryam shi kuma da jashi wa kirista ne an ambaci injila kun gane ko to a nan ne da ya ji an ambaci cewa littafin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo da shi yayi kama da littafin Isa dan Maryam sai na jashi ya ce ka to anan gurin ka shiga wani magana babba ka shiga mun bi bi a hankali anan gurin ka shiga wani magana babba to a nan da na jashi ya ji haka sai ya sa aka hura usar a lokacin in za a yi mitin ana buga wato kararwa ne ake bugawa sai aka buga wannan kararwa din kun ga ne ko sun amara bai zarbin naqos sai umarni a buga kararwa kun gane ko sai aka bazu karara sai ya zama dukkanin kasis da rafin in ga an ce kasis ana nufin wato malami kenan na kiristanci rafin kuma mai bauta shi ba karantawa yake ba bauta yake yi bai da ilimi amma ya riko yana ta bauta sai sa aka tara su gaba daya a nan gurin sai ya ce masu shine sun ma'amara bi zarbin ya yi umarni a buga mai karaurawa bace ta ma ilai kullu kasisin wa rakibin dukkanin kasis malamin kiristanci da rakib an gaine mai bauta na kiristanci ta aka taru a wani hall za a yi mita fa qala lakum anshadakum anshadakum Allah kallazi anzala al-injil ala Isa ina haɗa ku da girman Allah da ya saukar wa annabi Isa injila malamai ya tara shi da tashi hal tajiduna baina isa wa baina yawmil qiyamati nabiyya shin tsakaninku ga Allah a iya ilimin ku na injila shin kun san bayan wucewan annabi isa kafin alkiyama ta tashi Allah zai aiko wani annabi kun san da wannan ko ba ku sani ba kun gane ko qalu allahumma na'am ba wanda ya ɓoye gaskiya suka ce wallahi akwai tabbaci ne wallahi akwai allahumma na'am kada bashara na bihi isa annabi isa ya mana bishara a cikin littafin injila cewa lalle akwai wani annabi zai zo wa nabiyyun ya'ti min ba'di min ba'di min ba'di min ba'di ismuhu ahmad mun gane ko wa nabiyun akwai wani annabi ya'ti min ba'di ismuhu ahmad zai zo baya na sunansa ne sunansa ahmad yayi wannan bishara ina fatan mun gane da kyau kada bashara na bihi isa وقال من man به bihi آمن amana annabi isa ya ce mana duk wanda ya yi imani da shi ya yi imani da mu kun ga wato man amana bihi wanda ya yi imani da wannan annabin kada amana bi to ya yi imani da ni wa man kafara bihi kada kafara bi duk mutumin da ya kafirce ma wannan annabin to ya kafirce ma wa kun gane ko ya yi bishara ya ce akwai wani annabi zai zo baya na sunan shi ma ahmad kuma duk wanda ya kafirce ma wannan annabin annabi isa ya ce ni ya kafirce ma wa qala najashi sai najashi ya ce wa ja'far radiyallahu anhu ma za ya qulu lakum hadha ar-rajul to wannan mutumin wannan annabi sabon annabin nan da yake ce muku wa ma ya'murukum bihi me yake umurtan ku da wa ma yanhaakum anhu me yake hana ku kaga tambaya uku wa qala najashi ko kuma ja'far sai ya ce wa najashi ya karawa ali na kitaballah alqur'ani yake karanta mana kun ji daya wa ya'muruna bil ma'ruf yana umurta mu da duk wani abu mai kyau kun ji biyu wa yanhana 'anil munkari yana hana mu dukkan wani abu mummuna gane ko duk wani abu mai duk wani abu mummuna ina fatan mun gane wa yada an kum israkum wal aglal lati kanat alaykum duk wani abu mummuna Allah ta'ala ya aiko annabi da ya sayar da wannan ma'ana ya yi umarni a kyale wannan ina fatan mun gani wa ya'muruna bi husnil jiwar yana ce mana mu kyautata makwabtaka wa silatir rahimi mu da zumunci wa birril yatimi mu kyautatawa mu kyautatawa wato maraya wa ya'muruna bi an na'budu allaha wahdahu la sharika lahu yana cewa mu bautawa Allah shi kadai kar mu hada shi da wani faƙala ƙara min ma ya ƙara alaikum sai ce to karanta karanta wani ɓangare cikin abin da annabin naku yake karantawa waye ba za ka kenan najashi ya ce wa jafar ya karanta wani abu ina son ya ɗan ji ɗanan abin da ma'aikin Allah ke karantar da safai faƙara a suratayil ƙankabutu wa ro sai karanta suratul ankabut gane ko hasiban nasu ayyutra ko ayyakulu amanna wa hum ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين sai karanto waɗannan waɗannan ayoyi na cikin suratul ankabut da suratul ruh fa fadat aynan najashi sai idaniya guda biyu na najashi sai suka shiga tsatso da minad dam suka shiga tsatso da ainihin hawaye mun gane ko sai suka shiga zub da hawaye suka shiga feso hawaye kawai wa qala zidna min hadha alhadith at-tayyib yace da Allah kara mana wannan magana mai dadi <laughs> kara mana wannan magana mai dadi Qur'anin naka akwai dadi faqara alaihim suratul kahf sai karanta suratul kahf ban <laughs> gane ko sai ya dauko suratul kahf kaga anan za a cikin soji da yawa fa arada amru an yuqdiban najashiya to bayan an gama karanta surtul kafi duk an cikin sannan na asgabul kafi mun gani ko to bayan an gama wannan sai amru ya zago amru ibn al-as ko yana so ya ƙara fusata na jashi, dan dai har ya kai jashi kwano inda na jashi zai fusata ya dingule waɗannan zabai gaba daya ya ba su su koma da su makka dan cutar da su faqala sai amru ibn al ya ce a lokacin bai musulunta ba daga baya musulunta radiyallahu anhu yace innakum yashkimuna isa wa umma ai wannan ja'far ɗan mutanen muhammadu cikin miyagun ayyukansu da ɗabi'unsu da halayensu suna zagin isa ma'ana suna zagin wai annabi isa kuma suna zagin washi suna zagin maryam ke ka kalli kirista ka ce mishi wai ana zagin annabi isa aga ba zai yi ya fushi fa qala ma taquluna bi isa wa ummi to amma da yake da jashi mai adalci ne kullum ka rika jin abu daga wajen wanda ake jifan ka in ka yarda kawai wani duk abin da aka zo maka da shi game da wani kana ɗauka kana yarda to duk za ka ɓata jama'a don aka zo aka ce maka wani mutumin banza ne wani kaza kira shi ka zai tambaya wani yana cewa kaza wani yana cewa kaza kira shi ka zai tambaya kun gane ko kan ku yarda kawai ce wa ai ya ma ce kaza ai ma ya ce kaza ya kawo kaza wani a'a a tambaye shi kaga anan gudun suka ce ai ma cikin matsalarsa suna zagin isa suna zagin uwar isa su a wurin su zagin isa shine a ce ka abautawa isa ka abautawa da isa don a haka wai an zage su ke kun gane ko ka ce yana zagi to a nan wurin sai na ja shi ya tambayi ja'far ya ce me kuke faɗa dangane da annabi isa da mahaifiyar shi fakara alaihim suratul maryam sai karanta musu suratul maryam me ya karanta musu sai ya karanta musu suratu maryam kaga a cikin suratu maryam duk wani kirari za a ji nawa za a ji na annabi isa ina fatan mun gane da kyau duk wani kirari amma annabi isa kala inni abdullahi ta ataniyar kitaba waj'alani waje waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحج الذي فيه يبترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن fa ان الله ربي وربكم wa rabbukum fa'budu kaga يا wani kirari iya ka take nan kan من da iya tun yana tunjire ma ƙur'ani ya bada labari ya ta bayani ya Allah ya faɗi wasa ina fatan mun gane so da ya ci waɗannan ayoyi a ata ala zikiri isa wa ummihi da ya zo kan waɗannan ayoyi inda ake faɗin annabi isa da wa inda ake faɗin annabi isa da mahaifin shi ina fatan mun gane da ke to da ya ji nan wurin inda aka kawo batun mahaifiyar annabi isa a kawo shi kan shi wa a kawo annabi isa rafa an najashi bi kashatin min siwakihi sai najashi ya dauki kasha in an ce kashatu shi shine wato in kana tattauna aswaki za ga dusan aswakin da kake tattaunawa to kasha shine ɗaya cikin ɗan ban san me zan kira shi ba tuttugan aswaki kadai tuttugan aswaki to ɗaya cikin tuttuga an gane don wani balli cikin mai cikin wannan tuttugan shine kasha sai dauki ɗauki balli ɗaya wani pieces ɗaya cikin mai cikin wannan diddigan shine alkashatu kun gane ko sai na jashi ya daga wannan alkasha min suwaki na asuwakinsa kadara ma yadda dila'ina gwargwadon abin da in an jefa shi a ido zai iya shigewa cikin ido kun gane ko faƙala sai ce wallahi ma za alama ta kulu na naƙiran na jaji ya wallahi na rantse da Allah ma za da annabi isa bai ƙara ba alama ta kulu na kan wannan abin da kuke karantawa abin da kuke faɗa annabi isa bai ƙara koda na ƙiyar lafazin annaqihu sai in ka bude dabino ka fasa in ka bude dabino za a ga kwallon dabina akwai wani igiya da yake tsakiyar kwallon dabino shi yake ce mai tsakiyar to ko da da wannan ɗan igiyar dan wani bare igiya da aka ratsa a wannan kwarimi a wannan rami da ke cikin ƙwallon dabino to ko da da wannan bai kara ba kan ba ku ba rage ba da ni, duk abin da kuke faɗa daidai yake da abin da annabi isa yake faɗa wa fihi nazala qaulul lahi ta'ala kan haka Allah ta'ala ya faɗa ya saukar da faɗan cikin suratul ma'ida wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunakum tafidu min ad-dam mimma arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا lana مع الشاهدين billahi لنا لا نؤمن min وما جاءنا من الحق وإذا سمعوا ما أنزل إلى rasuli. in sun ji abin da aka saukarwa annabi kun gane ko in sun ji abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su suna ta shi kenan da da yan fadarsa tara a'yunakum sai ga idaniyarsu tafidu min ad-dam'i tana tsiyayar da hawaye shine dam'i tsi eh, hawaye mimma arafu min al-haq saboda abin da suka ji na gaskiya yaquluna suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faktubna ma'a ashakidin ka rubuta mu cikin waɗanda muka shaida da annabin nan muka yarda da shi muka yarda da littafinsa wa malana me muka taka la nu'minu billahi da zai sa ba za mu iya imani da Allah ba wani magayi muka taka wa ma ja'ana min alhaq me muka taka mu asuwa da za mu ce ba za mu yi imani da Allah ba mu yi imani da abin da ya zo mana na gaskiya alhalin wannan tsammaku an yudkhila na rabbuna ma alqawmi salihin muna da buri muna kwaɗayin ubangijin mai shigar da mu cikin mutane salikan bayi Allah ya ce a saba kuma Allah bi ma kalu sai Allah ta'ala ya ba su lada kan abin da suka faɗa su waɗannan najaji da jama'arsa me aka sakan ya musu da shi jannatin tajri min tahtiha al-anhar nau'in aljannoni da yawa jami'i na aljanna khalidina fiha kuma Allah ya ce za su dawwama a ciki wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon duk masu kyautatawa kaga da jashi bin gaskiya bin gaskiya shi ya kai najashi zuwa ga wannan fa aqbala najashi ala ja'far to anan gurin sai najashi sai ya kalli ja'far summa qala sai ya ce wa ja'far idhabu fa antum suyumun bi ardi ku tafi kuna cikin kariya kuna cikin aminci a ƙasata wasiyumu in an ce asiyum al'aminun kuna cikin waɗanda za mu kira amintattu a cikin ƙasata man sabbakun gurima. duk mutumin da ya zage ku gwamnati za ta matsa mashi sai ya biya ku diyan zagin ku zagi ba da wani mutum a ƙasan habasha ya ci zarafi ko ya ci mutunci ko ya aibanta su ja'far ba wanda ya aka ko sai ya biya tara falla hawadatal yawma ala hizbi ibrahim ba saurin yin ma wani mutum kawaici ba sauran ɗagawa wani ɗa kafa dangane da cin mutuncin rundunar annabi ibrahim Don mutum da ya ci zarafin rundunar annabi ibrahim fala hawadata babu kawaici mun gane ko ba sauran kawaici ko da kafa kaga sun samu cikakkiyar kariya ina fatan mun gane watannan ruwaya ga baki ɗayanta babban malami al'imamu ahmad dan hanbal ya fitar da ita cikin musnad mujalladin farko shafi na 202 zuwa 203 hadisi ne ingantacce kamar da al'imamu al shi ma ya fitar a cikin littafin kashful astar na hadisi 1740 al'imamu al-haythami a cikin majma'ul zawaid wa manfa'ul fawaid mujallad na shida shafi na 24 zuwa 28 duk ruwayoyin nan ya dinga kawowa hadisin ummu salama shi ya tabbatar da waɗannan a ɗin ta abu a ina a habasha gwaggwar mayan da ja'afar da jama'arsa suka yi da wakilan ƙureshawa su amru la'as a ƙarƙe wakilan ƙureshawa haka suka dawo su a kadde ba su ci nasara ba in gani alhalin sun tara dukiya <laughs> dukiyar ta tafi a tutan ma'au innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra sun bai kula Allah ce kafirai suna ciyar da dukiyarsu wai dan dai ta hana a addinin Allah za su ciyar din za ta zama masa asara da tabewa da takaici za ta zama masa takaici sannan a karike za a dawo a ci a ci nasara a kansu in bai fita da kyau Allah ya taimake mu mautun jashi. yanzu jama'a kowa ya ga aikin da jashi ya yi ko to gashi rasuwar jashi. walamma matan najashiyu kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa salla alaihi kama yusalli ala aljana'iz fa qala almunafiqun yusalli ala iljin mata bi ard alhabasha fa anzala allah ta'ala wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum khashi'ina lillah ngene ko mautun najashi mutuwan sarki najashi walamma matan najashi lokacin da najashi sarkin habasha ya rasu kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah ya fito filin wuri ya fito musalla inda ake sallar idi filin wuri kun gane ko fa salla alaihi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wa najashi sallah ta da cewa najashi baya nan yana habasha ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana Madina sai shige gaba ba gawa a gabansa jama'a suka tsaya a baya gawa baya wurin shi ake kira a fikihu salatul ga'ib yin ma gawan da baya kusa sallah kun gane ko ya mutu a can wani birni na lantsandan ko kuma ku tsaya a nan wurin ku masa sallah shine salatul ga'ib ina fatan mun gane ma'aikin Allah ya mai sallah salatul ga'ib shi yana habasha ƙasar Ethiopia nan Afirka ga na kasan Ethiopia a Afirka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yankin Laraba yana can da Jaziratul Arab a Madina amma ma'aikin Allah ya masa sallah kama yusalli ala janaiz irin sallar da yake wa sauran gawawaki hadisi ya inganta kan wannan cikin sahih bukhari nan ba hadisi 1317 da namba dubu uku da ashirin da namba hadisi dubu ɗaya da uku da talatin da kudu ma ya fitta hadisi kan haka namba hadisi na ɗari tara da hamsin da biyu hadisin jabir ɗan abdullah ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fito filin wuri ya yi sarki na jashi sallah alhalin gawan sarki na jashi ba ta kusa tana nan afirka ma'aikin allah na yankin larabawa an baya masa sallah kun gane ko faƙalar munafikun bayan ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallan ya gama kaf sai munafikai suka rika cewa shine faqala munafiquna sai munafikai suka ce yusalli ala iljin mata bi ardil habasha yema wani tsantsan arne sallah arnan da ya mutu a kasan habasha in ka ji an ce al ilju shine arne arne shi ake ce mishi me eh, al ilju wani arne mara addini kun gane ko suka ce yusalli ala iljin yema wani arne sallah mata bi adil habashaki wanda wannan arnan ya mutu a ƙasar habasha ne kaji <laughs> kaji su ba suka gama yawan shi lokacin da za su aika miki mai fatu kun gane ko duk da ne suka rika faɗin wannan munafikai ne amma munafikan nan ai kun san dama su ne ahlul tazakkur la ilaha ula'i wa ilaha ula ƴan raba kafa an gane ko to su waɗannan munafikan sai suna bin al'umman musulmi suna cewa ku ji shi Ya yi ba wani arni sallah a makka ba kun ma kai ma waɗannan masu mutum kuma kan ba munafikai suke faɗin wannan ina ruwan munafiki kun gane ko munafikai suna ta zama aikin Allah amma ba musulunci suke ba musulunci su na baki ne sai suka rika cewa yi ma wani arni sallah wanda ya mutu a Habasha fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadin sa cikin suratu Ali Imran yana wa waɗannan munafikai ɗin Ya yace wa inna min ahlil kitabi ai cikin ahlul kitabi lamai yu'minu billahi akwai waɗanda sun yi imani da Allah wa ma unzila ilaykum kuma sun yi imani da abin da aka saukar muku wa ma unzila ilayhim kuma sun yi imani da abin da aka saukar musu me aka saukar muku ku alqur'ani me aka saukar musu injila Allah ce duk sun yi imani da shi khashi'ina lillahi kuma suna masu jin tsoron Allah kun gane ko Allah ta'ala ya gaba yace la yastaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sayar da ayoyin Allah kuɗi kaɗan ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab waɗannan sanadai kaɗai za su samu lada wajen ubangijin su lalle Allah ne gaggawan yin hisabi ne wannan hadisan ko watannan kissa da kaji ita ce kissa ta asalin yin salatul ga'ib yin ma wani mutum da baya kusa sallah yanzu wani mutum ya mutu a Legas ko ya mutu a Ikeki ko ya mutu a wata jihar da kake tsammani ko a wani lungu ko a wani wurin da baka tsammanin a masa sallah sai a haɗa anan a tunan jikun ko a wani yanki sai a samu fili kawai sai limai shiga gaba a mai sallah alhalin ba gawa a wurin ana kiran wannan salatul ga'ib malamai dangane da wannan suna da zantuttuka guda uku zancen farko kaulun bil jawabi mutlaqan sai kaulun bil man'i mutlaqan sai kaulun bil tafsir zance guda uku ne zancen da suke cewa ya halatta a kwanan gobe a yi salatul ga'ibi kun gane ko ya halatta duk mutumin da aka in aka yi rasuwa a wani wuri an gane ko in kai baka ba za ka iya zuwa garin ba kawai sai ku haɗu sai ku mai sallah ko da kuma an maka ba a wuri wannan shine zancen mai farko shine alƙaunu bil jawazi mutlaqan suka ce ya halatta kai tsaye duk lokacin da aka baka labarin wani gari can ya rasu a ugonyi shi nan a nan gudun sai ku haɗu ku maza me ku ko an maza ugonyi sai a ta masa sallan aurare da yawa an yi a can an yi a can salatul ga'i wanda suke kusa da yi sai mashi su da shi wanda kuma ba sa kusa da gawan sai su sai mashi a inda suke waɗanda suka faɗi wacan nan fatawar akwai al'imamu musamman al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad ɗan ambal a ɗaya daga cikin ruwayon da aka ruwaito da gare shi gane ko al’imam ibn al ya kawo wannan zancen a cikin mai adi mujalladin farko Ahmad dan Hanbal yana da ruwayoyi guda biyu ɗaya daga cikin ruwayoyin ya ce a yi ma ga'ib sallah kai tsaye ko da a masa amai mai ta a wani wurin ai salatul ga'ib kun gane ko cikin matokaransa kuma shine wannan hadisa? cewa ma'aikin Allah ya yi wa ne sallah ya yi wa da gaishe zance na biyu shine waɗanda suka ce sam alƙaunu bin man'i mutlaƙan suka ce haramun ne ma yanzu ko no mata hau ko yaya ne ma a ce wai za a yi ma wani gawa sallah salatul ga'ib suka ce wannan khususiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ma'aikin Allah ne kada ya halatta ya salatul ga'ib kuma ba shi da haka ko an ma gawa sallah a wani wuri ko ba a yi ma gawa sallah a wani wuri ba bai halatta kai salatul ga'ib ba gane ko ma'aikin Allah ya yi ya wuce shi kada ya halatta ya yi to kuma ya yi ya wuce kun fahimci nan da kyau malaman da suke da wannan fahimta akwai maskabar al'imamu malik bin anas imamu daril hijira maskabar malikiya wanda mafi yawancin mutanen afirka masu bin maskaba a kanta suke haka maskaban al'imamu abu hanifa kun gane ko maskaban al'imamu abu hanifa al'imamu al'imamu ibn hasmin a cikin littafin al-muhalla sharhul mujalla ya yi bayanai masu faɗi mun gane ko kan wannan cewa lallai ba a yi musamman a malikiya da yan mazhaban abu hanifa mu karanta littafin al-muhalla bil athar sharhin da yawa littafin mujalla cikin mujalla na biyar shafin ɗari ɗaya da talatin da tara sai alƙawlu bil tafsir malaman da suke cewa in akwai tabbacin amma musulmi sallah a garin da ya rasu to bai halatta a mashi ba a wani wurin salatul ga'ib in ko akwai tabbacin cewa ba a yi ma wannan musulmin ba sallah a inda ya rasu ila da ya rasu ya rasu a cikin waɗansu mutanen da ba musulmi ba sun ɗauki gawarsu sun jefa ba ruwa ko sun ƙona ko wani abu makamancin haka ba sai masa sallah ba to a irin wannan hali an samu wannan tabbacin ya halatta a kiran jama'a a su haɗu sai a zo a salatul ga'ib gawan na wani wuri can daban ko kuma kwaɗo ku yi sallan a wani wurin wannan al’imamu ibn a kan wannan fahimtar yake kuma ibn qayyim ya kawo wannan zancen nasa a cikin littafin zadul mi'ad mun gane ko fiye da su fiye da kai, ibad hatta allama usaimin mun gane ko muhammad salih wato ibn usaimin ya ambaci wannan a cikin littafin sa ash-sharh al kuma ya karbi wannan ra'ayin yace shine ra'ayi ne daidai wannan zancen na ƙarshe da kaji kaulun bin tafsili din nan wannan shine zance na daidai duk lokacin da aka samu tabbacin cewa ba a yi magawa kaza sallah ba to sai a hada inda ya samu sai a yi mishi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu amma an masa ba za a yi masa ba wannan zancen malikiya na ba za a yi ba gaba ɗaya da kuma zancen shafi'iya na cewa za a yi kai tsaye duk raunanan zantuttuka ne zance mai ƙarfi shine wannan zancen na ƙarki mun gano wannan da kyau a gurguje ya ce wakila inna irsalar inna irsalar quraishin fi talbihim kana qabla al-hijrati ila al-madina wasu malamai kuma sun ce qurayshawa sa'ad da suka aika kasan habasha a kamo musulmai a dawo da su sun ce an aika din ne kafin ma habai su hijira su koma garin Madina wala zan dan kara bayani makon da zai zo a nan karki gaba wa fi sanati kamsin minan nubuwa a shekara na biyar daga aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam istatara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi daril arqam ibn abil arqam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga gidan wani sahabinsa al arqam bin abil arqam sai ma'aikin Allah ya buya a wannan gida ya dinga ibada yana da'awa kun gane ko arqam bin abi arqam ana ce mai al arqam bin abdumanaf al mahdumi ani masa al kunya ce abu abdullah sahabi ne babba ya waɗan mutum shida ne kawai suka riga shiga musulunci gidansa ba ana kiran gidan darul islam dan anan ne aka yi ta da'awa mutum kan samu littafin al-isaba sai tafi da sahaba garin tarihin sa muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gaba katar Allah ta'ala ya datar da mu in mun zo bakon da zai zo za mu tashi islamu hamza bin abdul muttalib barakallahu li insha Allah barakallahu wa lakum fil qur'an karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al hakim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na tuna akwai wa'azi da muke yi na mako na wata wata in ba kuma ta ba nan zuwa wata muna yin wa'azi a cikin abu to lakka da za a yi cikin unguwa wannan da zai ba mu dama mu yi karatu ranar mai zuwa wani sati mai zuwa za a yi lakcan ne a masallacin musa sarki insha Allah su wa ta'ala wata na ba za ta bada dama a yi wannan karatu ba makon da zai kusa wani mako da ke kyara da ma da kan masallacin kusa ya rasu a Lagos misali ba mai sallah in ya tabbata eh. gidan iyayen shi yana mutane

gane ko Allah ta ala ce ko su ba na kawo na eh lokacin da sauka mai da sai ko ko lokacin ai sallah da wani ne ba ba ai wannan ko ne ya na na ala ko ne da mun mun